sai in ce yanzu yawa ma afirka tv waka kai tsaye yanzu to amma dai zakariya ya ci ko sa ko to ni ne afirka tv ta uku a ba kai eh? ba kai zakariya ba ta kwaranka oh malam zakariya kenan a wannan ai sai zaka ya'u malam zakariya ya'u uba oh, ka canja mar suna a ba ai in dai muna guri wannan sunan fa mu yana da girma a wajen mu fa ni ma ina da girma hmm. sunan nan fa na da girma fa hmm. malam zakariya in ba cin dunduniya kake so ka yi wa afirka tv ba sai da aka ce a yi mata waka za ka fara shigo da wannan to na yi kurum yawwa ai kurum kan yawwa na yi kurum to amma za ku yi za ku yi amshi har da leki shikenan bari ga wannan da fatan ka dau shauki dai kenan ka ji su to kar kuma ka ce za ka yi liki kuma ya zama ka yi to kai ne da mana inji to shikenan ai wai kifa inda amma afirka tv ta uku afirka tv da daddan Afirka TV ta uku. Afirka TV ta uku. Rabbana da kai ni zan fara, roƙo nake bani basira, waƙar da na yi ita zan tsara, zan yi wa TV ta uku. Afirka TV ta uku. Salawati na roƙe ka, Allah Ubangijin duka. ka daɗa gurin manzanka mai sahabu har faruku afirka tv ta uku afirka tv ta uku tv ta uku tv ce har guda uku tv ce har guda uku koko dai in ce muku sunanta ne har sau uku afirka tv ta uku in ka ce ɗaya afirka tv biyu sai ka kirga sannan ta ukun eh, sannan ta ukun ita ma dai ka gane eh, ita ce ta uku afirka tv ta uku ka sani in yi mawaka hannunka ga wata yar warka zaro kuɗi man kalika albarkar tv ta uku afirka tv ta uku amma idan kun liki mai saurare ya yi shauki in ma ku kun ce kunki za su bani dan tv ta uku afirka katibi ta uku to ai ya kamata mu dan dakata dai to gaskiya ne yawwa